بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 18 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 4 ga watan february shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 28 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu zainuddin al-iraqi rahimahullah الإمام العراقي كتوى المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل نو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في استئمال واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودال ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقلا ومسلم صدر الكتاب الصلة لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي الرجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار يقيدا ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتدل ورسموا منقطعا الرجل وفي الأصول نعته بالمرسل أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب yace marfu'u al-mursal shine hadisi wanda za a yi tattauna akan shi lafazin al-mursal yana jam'i shine marasilu ana saka ya'u ba a cewa marasilu duk da ya halatta a kiyasance amma sama'an marasilu ake cewa kamar yadda sunan littafin al-Imam Abu Dawud as-Sijistani kitabul marasil asalin lafazin irsal shine wato abin nan kamar itlaq sakin abu haka sake kamar da Allah yake cewa misali inna arsalna shayatina alal kafin ay atlaqna shayatin mun sakin ma shaytanu ragama akan kafirai suna juya sai da suka dama to da ya dauka ma'anan al irsalu fil lugha ko kuma al irsal as-sur'a gaggawa gaggawa kamar da ake cewa naqatun مرسالة أي ناقة سريعة سريعة سريعة الخطو والتكيد ثوري تكيد شن بين بين زنغو مي يوا لوكشي كان كان to an aka ce hadisi mursal shine hadisin da daga kan tabi'i sai an ce annabiya ce ya zama akwai wani gibi tsakanin tabi'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to za a yi ta tattaunawa akan wane ne a wannan gaba shin sahabi ne kawai ko ko akwai wani tabi'i kafin sahabi don haka yana yiwuwa kuma in akwai wani tabi'i to wannan tabi'in wani iri ne amintacce ne ko ba amintacce ba kuma an samu a cikin tabi'ai akwai waɗanda ba amintattu ɗin ba ko kuma wanda ma ba a ma san su ba to duk wannan shine sai ya kawo tataɓurza da yawa da tattaunawa akan alhadisul mursal da hukuncinsa da za a karba ko ba za a karba ba wanda har yanzu da muke magana duniyar ilimi bata kushe ba tana da bincike sababbi waɗanda ake tattaunawa akan alhadisul mursal da hukuncinsa kamar yadda tun farkon zamani malaman hadisi suna da maganganu kamar yadda muka fara ji a baitocin yace marfu'u ta bi'in alal mashhur haka ce mursali mursalun tabi'i yayi raf'a tabi'i ya danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallama alal mashhuri a bisa zance mafi shahara to wannan shine mursali au mursalu nau zaka kanta shi da nakali mursalu nau qayyidhu bil kabir ko kuma kai qaidi kace tabi'un kabir babban tabi'i ya rafa hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan tarifin yayi qaidi banda alhamdulillah alaikum assalam banda sigaru tabi'ina kenan sai dai kibaruhum waɗanda suka gamu da sahabbai da yawa waɗanda wasu su ma muhtaramai ne wasu su muhadram ne wasu su kuma abin nan ne suna da ruqya to wannan sune kibaru tabi'i galibin su zaka tar sun mutu kafin hududul mi'atil ula ta kare ɗaya ne daga cikin su suka wuce shekara ta 100 farkon shekara ta 100 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ga sahabi 50 wani ya ga sahabi 30 wannan da riwaya daga dukkanin manyan sahabbai din nan wani ya da riwaya daga dukkanin abadila to wani su yake cewa kibaru tabi'i irin sa'id ibn musayyib irin su qais ibn hazim da makamantansu to wasu suna kayyade cewa sai dai ire-iren waɗannan banda sigaru tabi'in waɗanda galibin riwaya su an kibari tabi'in sun ga sahabi ɗaya biyu amma suna da ruqya ne kawai ba su da riwaya daga sahabbai galibi sun ga sahabban ne sahabban na dattawa tsofaffi su kuma suna 'yan yara irin su zuhuri da ire-iren sa'o'insa na fata mun gane waɗannan to sai ce au saqtu rawin minhu ana karanta nan da saqtu ana kuma karantawa da saqti za ga yayi duka wasa biyu au saqtu rawin minhu idan ka karanta da saqtu ya zama jumla musta'anafa kenan zai zama wato atafi akan marfu'u tabi'in sai zama au saqtu rawin minhu mursalun kuma karanta aw saqati sai zama atfi ne akan qayyiduhu bil kabiri aw qayyiduhu bi saqati rawi duka ya halasta wajihi ne na lirabi da haka ga mushi wannan wasalin guda biyu cewa ana iya karantawa da wannan fuska ana iya karantawa da waccan to shine aw saqtu rawin minhu ko kuma duk inda aka samu faduwar wata gaba daga cikin gabobin isnadin ya zama mursali wannan shi tarifin malaman usulul fiqi aga irin wannan tarifin da mursali da munqati da mu'dali da mu'allaqi dukan su mursali ne haka malaman usulul fiqi suke tarifin mursali su a gunsu duk wanda yake isnadin shi ba muttasili bane sunan shi mursali wa zu aqwali wannan haka khatibu ya ruwaito daga gare su a cikin al-kifaya cewa malaman usulul fiqi tun da dan can abin da suke faɗi kenan zu aqwalin haka dai zantuka mabambanta kaji su والأول الأكثر في استعمال وانشان نفرقا مرفوع تابع على المشهور شيني الأول هو مالا يتشي شيني wanda aka fi amfani da shi kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ambaci haka a cikin al-Kifaya wahtajja malikun wahtajja ma ma malikun kadhan Nu'man al-Imam Malik haka Nu'man Malik ibn Anas Abu Abdullah al-Usbahi Imam Dar al-Hijra rahimahullah wa Nu'man shine Nu'man ibn Thabit al-Kufi Abu Hanifa waɗannan guda biyu wa tabi'uhuma da mabiya bayan su muqalladai gare su ƴan mazhabus malaman mazhabun su wanda aka san su cewa Malikawa da Hanafiyawa su duka wahtajja suna hujja da hadisi mursali bihi wadanu kuma da shi suke addini suna addini da shi ghafarallahu lahum baya ga malaman usul fiqi al-imamu Abu Zur'at ar-Razi da Abu Hatim ar-Razi da al-imamu Darqutni da al-imamu al-Baihaqi waɗannan su ma suna itlaqin lafazin mursal akan duk wani hadisi da yake da inkifai al-imamu Abu Hatim ar-Razi da dan uwansa Abu Zur'a da al-imamu al-Baihaqi Abu Bakr da al-imamu Abu al-Hasan ad-Darqutni duk waɗannan a cikin maganganunsu za ka samu italaƙin lafazin mursal akan munqati da ire-irensa wa tabi'uhu ma bihi wa dalu da magoya bayan su suka kuma yi addini da wannan haka baya ga su baya ga imamu malikin da jama'ar mazhabinsa da imamu abu hanifa da jama'ar mazhabinsa a wata riwaya daga imamu ahmad mun ambace ta a baya ana iya yin hujja da mursal idan an rasa muslim haka al'imamun nawawi shi ma ya faɗi wannan cewa ma'asharu ashabuhum ashabihim shafi'awa suna hujja da mursali amma kuma shi daga baya a cikin at-taqrib shi kuma ya tafi zuwa ga rashin dacewar haka sannan imamu ibnu kasir aikace haka ta nuna yana yi kuma a cikin tafsirinsa da sauran tafansa yakan yi hujja da marasid yakan kawo su ya kafa hukunci a kansu haka al-imamu ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullahu al-jami' shi ma a cikin tafansa aikace an samu yakan yi hujja da marasid haka al-imamu abu dawud as-sijistani suleiman ibn al-ash'ab sahibu sunani da kuma littafin kitabul marasil shi kam yayi marasil din ne ma ya kawo su akan babukan fiqh sani'uhu aikin sana hukunta ana hujja dan a cikin muqaddimar ma har sai da ya abbaci magana take nuni zuwa ga kaman yana gugar zana ga marasa hujja shi yace da can ana hujja da mursali ya ambaci wannan magana ta su maliku da su al-imamu abu hanifa sai yace shafi'i ne kawai yazo ya daina yazo ya kawo maganganu da suka sa aka daina hujja da mursali wa tabahu ala zalika ahmadu wa ghayru haka yace sai su musu imamu ahmad da wasu suka biya mushi to kaga magana kamar ta'aribi ce ta'aribi ce duk da bai mata raddi kai tsaye ba amma babukan da ya kafa na fiqhu a cikin kitabul marasil yana ta kawo su alama ne akan yana ganin dacewar hujjar wallahu a'lam to da haka kamar yadda na faɗa tun farko mursal mahalli ne na bincike har yanzu bincike bai kare ba akan ka yanke hukunci kai ka ce mursali kaza ne to kana yanke hukunci ne kawai yanzu a madadin kanka ko a madadin irin mutanen da ke bin irin mazhabinka amma in aka je aka yi gaba aka yi gaba za a samu a karatu a aikace wasu malamai sun saba wannan magana kuma su ma malamai ne manya da haka dole sai an yi tahqiqi an tantance kamar yadda zamu ci zai mana daga ƙarshe yace waradahu jamahirun nuqad daukacin malaman naƙadi daukacin malamai nuqadu gogaggu suku suka ture shi sune su shafi irin su Amr dan Hanbali su malam Nawawi kamar yadda ya karrara a cikin majmu' sharh muhazzab da cikin taqrib din sa su Ibn Mahdi tun baya su ya Ibn Sa'id al-Qattan su Ibn al-Ma'i su Abu Isma'il al-Qadi waɗannan duka da ire-iren su su Abubakar al-Baqillani daga cikin Hanafiya din ma kenan sal imamu ibnu abdul barr namari da ya hakaito maganganun nan a cikin at-tamhidu di ya kwankwace su muslim kamar da kowa ya sani gashi nan zai ambata yace waraddahu jamahir an-nuqad ya kamata ya zama jamahiru ne jam'in jumhur amma saboda illar abin nan a wazani sai sa shi jamahiru wannan abin nan ne kawai illa ce ta ta wazanin للجهد بالساقط في الاسناد suka ce saboda ba a san waye ya goce a isnadin ba sahabi ne ko ba sahabi ba tabi'i ne ko mutun ko ba ma tabi'i ba dan an samu riwaya da tabi'i daga tabi'i daga tabi'i har gaba shida a cikin sunan nasa'i akwai wannan riwaya ita ce mafi a'ala ta yawan tabi'ai hadisin qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an al-imam an-nasa'i abu abdurrahman ya roito ta daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i har hawa shida su kaga in ka dauka wannan tabi'in guda daya ya isa hujja akan cewa to ai daga shi sai sahabi hankalin mu ya kwanta inda shi amintacce ne to za ya samu matsala dan ana samu riwaya tabi'ai daga tabi'ai yan uwansu to wannan shine magana da malamai suka kawo ta farko dan kawo illa akan wancan magana su kuma da suka ce a to ai duk tabi'an nan da muke magana dama amintattu ne sanannu ne an san malaman su sahabbai ne duk sanda suka faɗi magana daga sabai suke nufi har ma sai wasu suka kai matuƙa suka ce kai wanda ma yayi irsali ya ma fi falala akan wanda ya maka isnadi wanda ya irsali yana gaya maka ya lamunce maka ne ba sai ya faɗa maka mutumin amma wanda ya maka ya kawo maka shi musnadi ya kawo maka ne saboda shi ma yana tababa akan mutum kaga wannan guluwi babu shakka akan haka wannan guluwi ne wajen yadda da abin da ba shi ya kamata ya yarda da shi suka ce lil jahili bisaqit fil isnad saboda an jahilci wane ne ya kubuce a cikin isnadin wa sahibut tamhid anhum naqala ibn abd albarr an-namri sahibut tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid abu umar ibn abd albarr an-namri naqala anhum daga su malaman ya hakaito ijma'in malamai haduwar malamai akan ture hadisi mursali wa muslimun sadral kitabi as-sala da muslim a muƙaddimar littafin shi ya tsaya ya tantance magana muƙaddimar as-sahih din shi ko kamar da ya faɗa magana ce shahararriya daga gare shi al-mursal indana wa inda ahli al-ilm bil akhbari laysa bi hujja ce mursali mu a wurin muslim da sauran waɗanda suke ƙwararru akan sanin hadisai mursali ba hujja ba ita ce magana da ke ishara anan wa muslimun sadral kitabi as-salah lakin idza sahalana makhrajuhu yace amma idan mafitarsa ta inganta ma'ana yazo ta wata hanya daban bi musnadin aw mursalin yukhrijuhu aka samu yazo ta wata hanya musnada ko wata mursala daban yukhrijuhu man laysa yarwi ar-rijal al-awwal da wani isnadi daban wanda ba wannan ba mursali amma ta hanyoyi guda biyu hanya ɗaya mursala hanya ta biyu ita ma mursala ko hanya ɗaya mursala ɗayar kuma musnada naqbalu to anan zamu karbe shi wannan ma naqbalu ya kamata saboda lafazin duk da abin nan ne jawabu talab ne amma ghairu jazim da da kaman ya ce ne da kamata ya ce a baitin da ke gabanin wannan lakin mata lakin mata sahalana makhrajuhu da bai saka iza din nan ba to da ya tsira sai zama baya bukatan wani abin nan jazma ko rashin jazma wannan jazmar da yayi da yace naqbalhu to adatu shart din ba jazma bace amma ya halatta da larura anan da ya fada yace naqbalhu ya kun naqbalu qultu ni dan malam malam Zainuddin Iraki sai nace ash-shaykhu lam yufassil malam ibnu salahi bai tantance ba anan tsakanin al-kibar wa ghairul kibar cewa mursali ko na kibar ko na sigar in yazo ta mursala daban to za a karba ko in yazo ta musnada daban ko da musnada tana da wata illa daban mu kiyaye in ko da mata inganta ita kuma bata buƙatar sai an goya mata baya ta zama ita ce umda kenan yanzu muna da hadisi mursali sai muka same shi ta wata hanya muttasila sahihiya to yanzu wannan hanyar muttasila sahihiya sai ya zama nu'awwilu alaiha sai mu koma kanta mu soka daga kan wannan yanzu wannan mursalin ya zama shine second in command kenan ko mun gane amma ana magana mursala a sake samun ta mursala to sun karawa junan su karfi ko kuma mursala a sake samun ta musnada amma mai wata illa kamar an ana ta mudallisi ko irsal khafi ko wata illa wata ke daga cikin ilal waɗanda suke muhtamala wanda za a iya condone za a iya jure su to a nan ne yake magana cewa malam al'imamu ibn salahi bai tantance ba lam yufassili bai tantance ba sai ce wa shafi'iyu bil kibari qayyada al'imamu shafi'i abu abdullah muhammad ibn idrisa rahimahullah shine yayi taqayidi yace sai in na kibaru ne na manyan tabi'ai wa man rawa anifiqati abada da kuma wanda titir an san baya riwaya sai daga amintattu irin sayyid dan musayyib da makamantan su wa man idza sharaka ahlal hizbi wafaqahu da kuma wanda aka san kullun idan yayi tarayya da sauran mahaddata baya saba musu duk riwayoyin shi suna zama daidai da abin da fiqatu suke ruwaitowa wafaqahum illa bi naqsi lafzi sai dai abin da ba a rasa ba na tawaya a cikin lafazi ma'ana inda suka ce qala yace zakara ko inda suka ce kana yace sara ko ire-iren su wato wanda baya sabawa amintattu a riwaya yana da riwaya wadda aka gwada ta da riwayoyin sauran amintattu kullun yana dacewa ba yi da shururi kenan to idan yazo da irsali to ana karba in ji Imam Shafi duk wannan magana suna cikin al'ummu da cikin ar-risala ta Imam Shafi wafaqahu illa bi naqsi lafzi fa in yaqul fa in yaqul fal musnad al mu'tamad fa qul dalilan bihi ya'tadi yace fa in yuqal in ko aka ce fal musnad al mu'tamad wanda yabo musnadi wanda yabo da isnadi cikakke shine dai abin dogaro faƙul ka ce da su dalila ne bihi ya aka jidu in aka samu dalili guda biyu to ana ƙara ma mas'alar ƙarfi shine kamar yadda muka faɗa hadisi ya zo mursali kuma ya zo musnadi to yanzu wannan ya fi wanda ya zo musnadi kadai inda za su kawo da juna in aka bi wajen tarjihi za a iya kallon cewa to wannan yanzu yana da hanya biyu ko kuma ka ce hanya ɗaya da rabi ko ɗaya ingantacciya ɗaya kuma mai wata matsala da yake za a iya kondonin ɗinta kaga ya fi wanda ya fi ta hanya ɗaya gyal ko da ita ɗaya gyal ɗin nan ingantacciya ne da haka samun shi ta wata hanya mursala ko wata hanya musnada bayan da muna da shi mursali to ƙarin ƙarfi ne ga riwaya wa rasamu munqati'an ar-rajul fil fil usuli na'tuhu bil mursal idan idan aka ba aka ce daga wani daga wani ar-rajul irin wannan riwayan a ce ar-rajul kamar yadda ibn zubayni ya faɗa a cikin al-burhan to suka ce wannan munqati'i ne wa fil usuli a gurin malaman usulu na'tuhu bil mursali su a gunsu ma mursali ne wannan amma daga baya islahi ya ya daidaita akan yarnan mubhami ne ko ibhami shi ma siffa ce daga cikin siffofin matsaloli a cikin isnadi amma allazi arsalahu sahabi idan ku sahabi ne yayi irsali fa hukmuhu alwaslu ala sawabi wannan hukuncin sa ai mushi waslu ala sawabi bisa magana fi inganci shine mursalus sahaba sahabi ya ba da labarin abinda an tabbatar sa'ad da abin ya faru baya nan ko dai dan ba a haife shi ba ko yana yawo ko baya garin ko kuma bai ma musulunta ba ba a haife shi ba misali akwai sahabbai ƴan ƙanana irin su Anas dan Malik waɗanda sanda aka fara musulunci ba su a wajen ko ba a haife su irin su Abdullahi dan Umar irin su abin nan Abdullahi dan Amru dan As da ire-iren su da waɗansu wanda ba su ma kai waɗannan shekaru ba sai ko kuma waɗanda ba su ma zo suka musulunta ba irin su abu huraira ka ji yana ba da labarin farkon wahayi irin su abdullahi ibn jarir yana ba da jarir ibn abdullahi albajari yana ba da labarin farkon wahayi ko labarin abin da ya faru na al'aza min kibalin mushriki na fi makka da ire-iren waɗannan ko yana ba da labarin isra'i da mi'raji abubuwan da suka faru a makka yayin da shi ko bai musulunta ba sai ƙarshen musulunci ko kuma wanda yake watin sanda abin ya faru baya gari an tabbatar da an aike shi a cikin wata sariya ko kuma ya je abin nan jihadi shi kuma zara sai islam yana gida ko kuma shi ba a je jihadin da shi ba an bar shi a Madina ko makamancin haka wato qarina dai tarihiya ko haliya ta nuna cewa wannan abin ya faru amma ba wani da yake ba da labari baya wajen shine mursalus sahabi to wannan ana karba kai tsaye da haka marasilu maratibun mafi girman su shine wannan na farko wannan da ya faɗa ƙarshe ɗin nan mursalus sahaba shine mursali mafi a'ala qimatan shine mursalus sahaba na ɗaya ke sai kuma a mursali wanda yake a na sahabi amma wanda yake lahu ru'ya sahabi wanda laysa lahu riwaya walakin lahu ru'ya ƴan ƙanana ɗin nan irin su kanin Anas ɗin nan Umayya da ire-iren su sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ƴan yara ƴan mutsi mutsi to mursalin su shine na biyu a bayan wancan sai kuma mursalina mukhadram mukhadram shine tabi'i wanda yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana raye shi ma yana raye kuma ya musulunta amma bai zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da manzo Allah ya rasu sannan ya zo madina ko kuma kwata-kwata ma bai zo madina ba irin su kais ibn hazim din can da muka ambata da ire suna nan da yawa sai kuma mursalul kibaris tabi'in da mursalul kibaris tabi'in shine na hudu kenan ko na kibarut tabi'i da irin sa'id dan musayyib to nan ma ana raba su gida biyu al-mutqinun min kibarut tabi'in waɗanda yace maman rawa an istiqati abada wa man idza sharaka ahlal hifzi wafaqahu to kaga wannan sune istiqat abun amincewa kullun riwayar su daga amintattu ne sannan kuma ba sa sabawa amintattu a riwayar su to waɗannan sune ahlul itqan ana karban duk waɗannan haccan sama duka ana karban mursalin mursalus sahabi alladhi lahu riwaya mursalus sahabi alladhi lahu ru'ya mursalul mukhadram mursalul المتقن من من من كبار التابعين دون انا كربا sai kuma sai kuma wanda yake bai cikin kibarut tabi'ina amma kuma mutaharri mutaharri wanda yake tantance daga gun suwa yake irsali baya irsali sai daga amintattu kaman wane kaman sha'abi kaman mujahid ibnu jabar waɗannan guda biyu ya tabbata ba sa irsali sai daga wanda suke sun yadda da su sai kuma mursali an ghairi ahli tahar ghairu ahli tahar waɗanda ba su damu da tantance ba kaman al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri rahimahullah yana yin irsali daga masu rauni baya tantance daga suwa zai yi irsali sai kuma mursalu sigari tabi'ina sigaru tabi'ina waɗanda suke jullu ammatu riwayatihim an tabi'in shine kaman qatada ibnu du'amat as-siddusi kamar muhammad ibnu shihab az-zuhri kaman humayd al-tawil waɗannan ammatu riwayatihim suna yin su ne daga tabi'ai ƴan uwansu to wannan sai kai mu ga wata wani zance me yasa tabi'ai suke yawan irsali za ga tabi'ai da dama an same su da wannan abin nan kamar ba sa ganin shi a matsayin wani matsala ba kaman wato laifi bane suna ganin dacewarsu na farko kamar yadda lafazin kalmar ke nunawa a lugance wannan sur'a din sauri din sauri shine fatawa ce suke yi ko karantawa suna gaggawan su marmaza su bada ilimi ba sa damuwa da cewa sai sun faɗi wa ya faɗa musu domin galibi su yanzu suna da qurbul ahli da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu gane daga baya ne isnadin yayi tsawo sai muka ji su a can amma su a san da suke raye kawai ko dai su ce daga wani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko sun faɗi daga wani nan kawai su ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kaza ya aikata kaza ko mun gane kuma suna raye a lokacin akwai sauran waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din sauran da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun ji tabi'ai da faɗan wannan abu ba sa musu inkari ba sa ce musu ai ku ba ku wajen akai ku faɗi wanda ya gaya muku to sai suka samu ƙarfin gwiwa ci gaba da faɗan hadisai marasi kuma fahimci wanda in kuwa tabi'ai sanda suke raye me ba su martabar tabi'antaka tare da sahabbai suka rayu wasu su ma har sahabban sun yi riwaya a wurin su akwai ire-iren su riwayatul akabir alal asabi za mu zo magana akan ta gaba to da haka sai zama suna da qurbul ahad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna iya ba da labarin cewa manzo Allah ya ce kuma manzo Allah ya gani ana yin kaza ko yayi kaza ba tare da sun faɗi wanda ya faɗa musu ba sai ba sa samun inkari daga sabbai sai suka ci gaba da yi ma'ana kamar sabbai sun yi inkwarajin ɗinsu akan haka ba matsala ba ne saɓanin misali abinda za su aikata wanda yake kuskure sabbai suna musu inkari cewa wannan ba haka addinin da mu annabi ya koyar da mu yake ba kamar da aka samu haka a wurare da dama sabai suna mana ƙasa da su ɗaliban su ɗin nan inkari akan abin da zai zama sabo ne ko guluwi ne ko makamancin haka amma ba san ba a samun wannan inkarin game da irsal na ɗaya kenan na biyu kuma ganin wato kowa ma ya san abu kamar yanzu misali da dama za ka ja aya kai hujja da ita ba sai ka ce tana sura kaza lamba ta kaza ba saboda abu ne mai sauki a ji ayar da an santa ko mun gane kawai ɗauka cewa to ai kowa ma ya san wannan abin kawai ina hujja da abin da kowa ya sani wannan abin nan din wannan tunanin shi ma ya sa an samu yawan marasi cewa ai abu ne sananne a wannan qurbul ahad din kowa ya san abin ya faru kamar yadda muka yi magana ran nan game da yaduwar labari a sa da ya faru kowa zai zama ya san shi duk da yake ba kowa ke zuwa ya dawwana shi ba to wannan yanayin ya jawo haka da haka aka samu irsali da yawa daga waɗannan sa tabi'ai wanda suka zama sun fi kowa yawan irsali kamar da muka ambata akwai Sa'id bin Musayyab bin Hazan Sa'id dan Musayyib rahimahullahu ta'ala al-Makhzumi wannan babban malami cikin tabi'ai daga cikin rijalul jama'a wanda ya rasu da shekara 98 rahimahullah Sa'id dan Musayyib ya daga cikin al-fuqaha sab'a da ake cewa a Madina tare da irin su Urwa da Al-Qasim da Abdullahi Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud da da da, da mutane irin su Kharija ibnu ibnu zaidi al-ansari da da, da Sulaiman ibnu yasa da ire-iren su wannan sune ake cewa fuqaha saba akwai urwatu dan zubair akwai al-qasim dan muhammad akwai abdullahi ubaidillahi ibnu abdullahi ibnu utba ibnu mas'ud jika ibnu mas'ud ne akwai kharijatu ibnu zaid akwai sulaiman ibnu yasar akwai kuma shi abin nan din sa'id dan musayyib to kamar inda khatibu ya bada labari a cikin al-kifayatu fi ilmin riwaya daga yahya dan ma'in da al-imam ahmad ibnu hanbal suka ce in ba a karbi marasilu na malam sa'idu ba to nawa ba a karba haka suka ce in ba karba ba to wa nawa ba a karba haka shafi'i shi ma ya ambata a cikin al'um cewa marasilu sa'id ibn al-musayyib asah marasil na sa'id ibn musayyib sun fi na kowa inganci sun fi na kowa inganci haka a cikin tafin tahdibus sunan na al-imam ibn qayyim al-jawziya shi ma ya tattauna game da wannan ka'idar cewa ana karban marasilu na Sa'idu dan Musayyib da kuma Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin Sharh al-Ilal wannan ilal na sunan Tirmidhi Ibn Rajab ya mushi sharhi a cikin mujalladi bi muna nan da shi anan cikin maktaban to a ciki yayi wannan magana cewa Sa'idu dan Musayyib baya riwaya sai daga sikat baya irsali sai daga sikat marasilu din nan da yake gaba ɗayan su kuma fi yawan su daga sarkin shi ne malamin Abu Hurairah radiyallahu anhu wa rahmallahu sa'id ibn al-musayyib da haka sai zama malamai suna karban marasil din shi kai tsaye babu tantancewa kamar yadda na ambata ya rasu da shekara 94 ne 94 bisa zance mafi inganci ba da takwas ba sai akwai aba ibnu abi rabah al-qurashi abu muhammad shi ma ya shahara da yana yin irsali aba shi ma yana daga cikin jarul jama'a ya rasu a ɗari da goma sha biyar ne bayan hijira rahimahullah sai wancan da muka ambata abul hajjaj al-makki shine mujahid ibn jabar babban malamin tafsirin nan daga cikin manyan graduate na makaranta abdullahi dan mas'ud mufassirun qadirun tabi'iyun jalil mujahid ibn jabar mujahidi ne a wajen ilimi sosai da aiki yana daga cikin a'immatul ilmi wal amal ya rasu hijira shekara hudu. mujahid shi ma yana da yawan yin irsali musamman a riwayat na tafsiri da asbabun nuzuli da fassarori daga ainihin wato tafsirin da yake yake ruwaitowa ga sunan burjik a cikin littafin tafsiri na Imam Tabari da ire-iren su baya ga shi akwai Al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri shine wanda muka ji cewa shi ba la yubali amman arsala shi bararran bawa ne ga Zaid dan Sabit kamar yadda tarihi ya nuna Al-Hasan al-Basri ya rasu ya shekara 110 shi ma daga cikin zalul jama'a amma shi ba a karban mursalin sa saboda yana yin irsali daga kusan kowa min kulli man habba wa dabba haka ash-sha'b wanda shine Amir ibn Sharahil ash-sha'bi wanda ya ya riski sahabbai 50 kamar da ya ba da labari Amir ash-sha'bi ya riski sahabbai guda 50 shi ma ya rasu ya shekara 104 shekara ɗaya suka rasu shi da shi da bin nan mujahid ibn jabal haka abu ishaq as-sabi'i wanda shine amr ibn abdullah abu ishaq as-sabi'i shahararren malami daga cikin malaman fiqh daga cikin malaman hadisi daga cikin a'immatu zuhudi wa taqwa babban malami ne duk waɗannan mun kan tarihi sa bayan zaku tuna yana daga cikin aqran na al-imam az-zuhri wajen yawan ilimi da falala ya rasu a hijira da shekara 125 al-imamu abu ishaqa as-sabi'i rahimahullah shi ma yana da yawan irsali ya dade a duniya daga cikin mu'ammirun shekara shi 95 a duniya sa'ad da ya rasu Allah ya gafarta musu sai kuma abu qilaba shi ma yana da yawan irsali abu qilaba abdullah ibn zaid musamman riwayar shi daga amr dan as umar dan khattab Abu Huraira, Aisha duk waɗannan marasil ne riwayar Abu Qilaba daga irin su Abu Huraira da su Aisha waɗannan duka bai riske su ba marasil ne in ka ji riwaya daga gare su akwai irsali khafi tsakanin shi da su Abu Qilaba yana yin irsali daga gare su shi ma ya rasu shekara ta 104 ne bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne shi ma daga cikin malamai na tabi'ai dalibi ne a makaranta Abdullahi dan Mas'ud shi ma babban graduate ne na makaranta Abdullahi dan Mas'ud a a Abu Kilabatul Kufi sai kuma al-Imam Sulaiman ibn Mihran al-A'mash al-Kufi babban malami daga cikin manyan malaman musulunci wanda shi dai yayi ta'akhuri bai mutu da wuri ba kamar waɗannan ya rasu a a tsakiyar karni na biyu shekara ta 148 Suleimanu bin Mihran al-A'mash malam mai jindimi wannan malamin da mun yi tarihin sa a baya wanda yake da yawan raha da da kuntatawa dalibai da fitina malami ne wanda yake mai wuya sha'ani amma akwai dimbin ilimi don haka sai dalibai suka hakura da duwuya sha'aninsa an ce haka yi gare shi wanda yake tuna wa dalibai in sun matsa mishi ya kore su shine wasu suka fi shi iya shege su kuma suka zo suka sawa karon guba ya ce mutu shine dinga kuka yana Allah ya Allah ya gafarta mishi Suleiman ibn Mihran Abu Ma'mar kenan Abu Abu Ma'mar al-Kahili tarihin sanana a cikin littafin wadannan tarihohi a cikin littafin abin nan Sharafu Ashabil Hadith inda khatibu ya babuka akan hakuri da ya kamata a yi da malami wanda yake mai nunkufarci mara mai wuya sha'ani dan haka wani mutum yake dabi'a ce hali ne kowa da irin halinsa wani malamin yana da saukin mu'amala wani kuma bai da ita kamar yadda duk mutane haka ko kasuwanci kake da mutum ko zaman aure kake da mace ko zaman aure kake da miji zaka ga haka akwai akwai mutane makwabta da, da abokan zumunci da ƴan uwa da dangi da iyaye duk mutanen da kake cikin su sai ka same su da irin wannan dabi'a a kowane zamani a kowane gari a kowace kabila haka Allah ya rarraba wannan falalar kuma yadda ya rarraba falalar ilimi falalar jahilci falalar talauci falalar arziki falalar komai Allah ya rarraba ta a kowane zamani da kowane wuri ko ta haka ya raba falalar haƙuri da dunkufarci falalar ba da uzuri da rashin bayar da shi duk haka inda ka je haka mutane su babu inda za ka je ka ce za ka samu mutane waye da kake tsammanin su kaman kaman a ce kaman kwamfutoci ne kowace aka bude ta za ta yi butin ne kawai ta ci gaba da aiki a sai ka same su akwai wanda misali duk dokar da aka kafa sai ya karya wanda kuma kafa kafa doka ma zai ci sai ka samu wanda duk abin da aka ce ya korafi kuma wanda duk abin da aka zai bada uzuri sai ka samu wanda yake mai sakashi sai ka samu kuma wanda yake mai kwazo sai ka samu wanda yake mai basira sai ka samu wanda kuma yake masha Allah basira shi bata kai haka ba sai kuma an samu talakawa sai an samu masu wadata sai an samu wanda za su dade a duniya sai an samu wanda za su mutu da wuri sai kaga wani yana da wadatar ƴaƴa da dukiya da ƴan uwa da dangi yana da yana da komai da ake ake nema a samu nagarta a duniya wani kuma za ka ganshi bai da wannan duka kalala ne shi kuma bai da komai bai da kowa haka duk inda Allah ya mutane a haka yi su sunan ne na Allah to da haka baka rasa wannan a cikin malamai da mutane sukan gaza containing cewa ya za a ce malami ya zama haka kafin ya zama malami sai da zama dan adam mu dinga tunanin sai da zama dan adam sannan ya zama malami daga baya ne iktisabun wannan sifa ta malanta to ba dole ne ta goge waɗancan siffofin nashi na dan adam ba zaka zaka ga kowa irin wannan ɗabi'ar yake da ita shi sa yake da muhimmanci ka fahimci ɗabi'ar mutanen da kake hulɗa da su a matsayinka na ɗalibi ko malami ko wanda kake kasuwanci da sauransu kowa sai ka mu'amalance shi gwargwadon yadda zaka interest ɗinka da gwargwadon buƙatarka da gwargwadon yadda za ku zauna lafiya da shi da sai zama irin wannan malamin Suleiman ibn al-Amash shi yana da yana da wuyar sha'ani irin Shu'bah ibn al-Hajjaj wanda shi har mari yake ba ruwan shi sai falla ma mari idan ka idan kai mishi ba daidai ba kaga Imam Malik mai ka sa mutane bulala mun karanta anan in kai laifi a makarantar shi yana da yana da harisawa kamar ka ce yan agaji kenan wanda za su zane ka su hora ka shi yafi karfin maye wannan hora shine aka zana wani matashi da ya ta kuka din nan tun daga garin su kasar Sham ya sai da duka abin da ya gada ya taho karatu da ya zo sai ya kuskure sai aka sa aka zane shi shine ta kuka daga baya dai aka mishi aka mishi ahuwa aka mai ceto maliku ceto ba komai a bashi zo ji karatu dan da ya ce ma ya bashi wuduro ne gaba da ya kodi shi a makaranta shi kuma bayan bayan ya sai da duka abin da ya gada a gun mahaifiyar shi da ta rasu to haka ana samu akwai wani malami ma da Imam Zahabi ya kawo tarihinsa wanda ba zai tana sunan shi da cikin sirr alamin nubala wanda aka taɓa mishi bulala a fada wani sarki sarki ya aika a nemo shi yana zuwa kawai da ya shigo kawai sai fara hadisi sarki ya ce wannan wani irin mahaukaci ne a zane mun shi aka mai bulala sannan ana cikin mushi bulala ne sai aka zo aka ce ranka yade wannan fa shine malamin da ka aika a nemo ko yace to ai ni ban san shi ba yana zuwa kuma bai introduce kashi ba kawai shi bai fara mana hadisi sannan ne aka ta bashi hakuri mare ji jikin shi ya riga ya gane in ka je ka dinga turusin dinka ka tukuri ko ka daya a baka oda a ce ka yi kaza dan malaman fada ba ruwansu wato yan fada ba ruwansu zaka jikinka zai iya gaya maka a cikin atba'ut tabi'ina wanda suka fi kowa shahara da yin irsali sune mutum biyun nan as-sufyanani sufyan ath-thawri sufyan ibn sa'id ibn masruq ath-thawri da kuma sufyan ibn uyaynata al-kufi nazil makkah Allah ya gafarta musu gaba da su ma waɗannan sun shahara da yawan irsali amma su cikin atba'ut tabi'ina suke sukan yi irsali su ma don haka suna su dole sai an tantance a takaice dai shine marasil aslan ba a karba sai an bi waɗannan ka'idojin a ga wani iri ne ta ina ya biyo kaza ma'ana shi hadisi ne asali mai rauni amma ba abun murgi ba ina fata mun gane wannan wanda yake yana da wajihin da za a je a samu ya kai labari kuma in ka bi tarihin wato in ka bi aikin da aka yi musu za ga mafi yawansu suna samun mashiga din mafi yawan marasil fiye da kashi hamsin ɗinsu ana samun inda suke da wani abu da zai ƙara musu ƙarfi ko dai mursali ɗan uwansu ko musnadi ɗin ko kuma wani abu wanda yake tabbatacce a tarihi ko a shari'a ya ƙara musu ƙarfi wannan shi ya sa aka samu malaman can na baya suke hujja da su na farko malaman da na farko farko malaman da suka zo daga baya su kuma sai suka tsorace su saboda zamani yayi tsawo ba za a iya tantancewa ba yanzu sai an yi aiki a ilmance to haka kuma a yanzu din ma zamani ya ƙara yin tsawo a yanzu ba za a karɓa ba dole sai an tantance wani iri ne gurgudan mursali ne na sahabi ko mursali ne na wanda suke muhadrami ko wanda yake da ruqya ko wanda yake ira daga cikin ahlul itqan ko mai kaza ko kaza kaza kaza kamar yadda muka ji categories din su insha Allah zan so yan wasu koma su karanta littafin Fathul Mughith na al-Imam As-Sakhawi yayi sharhi sosai ya tattauna akan masail da suke da alaka da mursali a cikin dogon sharhi na shafuka da dama da yima waɗannan mas'alolin da muka tattauna anan ya buɗa su sosai kwarai yayi sharhin su na ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك